This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 42 da kuma 62. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a da kuma nomad da dalon FM. Haka kuma ana iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kowayaushe ake son yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu ɗin Ladan Ibrahim ayaw ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. Da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani daga wakilin haruna dauda biyu da ke jihar borno kan harin da aka kai a garin baga ni ma na zanta da sanata mai nama lawal da ke wakiltan wannan yankin kan abin da suke so gwamnatin tarayya ta yi sai kuma idan muna da lokaci mu kawo muku rahoton ganawar zaman lafiya da mutanen mango suka yi a jihar filato amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. thank you Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Waɗansu Amurkawa biyu suna fuskantar tuhuma bisa zarginsu da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Gambia da ke yammacin Afirka. Ma'aikatar shari'a Amurka ta ce an kama Chernon G ɗan shekaru 57 da kuma Papa Pal ɗan shekaru 46 da haihuwa kuma za su yi bayyani wasu ta farko gaban kotu yau Litinin. in ji a baltimore jihar maryland shi kuma fal din a wato minneapolis jihar minnesota ana zargin mutanen biyu da hada baki abin da ya saba wa dokar zama dan ba ruwa na da kuma dokar mallakar makamai bisa ga cewa ma'aikatar shari'an ji da fal sun tafi gambia ne a watan disamba da ta shige da nufin hambare gwamnati bayanin karar na nuni da cewa fal da abokan wansa waɗanda suka kulla makarkashiyar tare sun sayi makamai da suka hada da kananan makamai samfurin M4 masu sarrafa kansu suka tura zuwa Gambiya domin yin amfani da su wajen yin juyin mulkin. An bayyana cewa dama shi yin je din shine zai zama shugaban ƙasa na rikon kwarya da an yi nasarar hambara gwamnatin shugaba yaya jami. Mutane biyar sun mutu bayan da 'yan bindiga da ake kyauta zaton mayakan kungiyar alkaida ne suka kai hari a kan wani wurin da sojoji ke tsaro a tsakiyar Mali. Harin ya faru ne a cikin daren nan a Nampala wani gari da ke kimanin tazaran kilomita 530 arewa maso gabashin Bamako babban birnin ƙasan, kusa da kan iyaka da Mauritania. Wani jami'i a birnin Nampala ya shaida wa sashen Faransanci na Amurka cewa an kashe sojojin Mali uku da kuma 'yan bindiga biyu a faɗan. Sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin harin nan da nan. Sai dai kuma ana tsammani mayaka alka'ida ne ke da ƙarfi a yankin da su kai harin. Ƙungiyar alka'ida a Maghreb da abokan ƙawancensu sun kwace ikon arewacin mali a shekarar ta da goma sha biyu kafin dakaru ƙarƙashin jagorancin faransa su tafartattake su mayaka sun ci gaba da kai hare-hare jefi-jefi kan cibiyoyin gwamnati da jami'an kiyaye zaman lafiya na ƙasa da ƙasa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar indonesiya ta dakatar da jami'an sufurin jiragen sama da dama bayan gano cewa jirgin sufurin ya asiya nan ba shi da cikakken izinin tashi ranar da ya gamu da hadari a tekun java an dakatar da jami'an ne a rana ta tara da fara neman ƙarin fasinjojin jirgin da ya ɓace a kan hanyar sa daga indonesiya zuwa singapore ranar 28 ga watan disamba daga cikin mutane 162 da ke cikin jirgin gawarokin 37 ne kawai aka gano. tawagar masu binciken da ta kunshi kasashe da dama tana ci gaba da bincike a ruwan domin neman gawarwaki sai dai jami'ai suka ce korama da igiyar ruwa a inda ake kyautata zaton garwa jirgin take har yanzu suna hana masu niƙayya isa wurin Kawamar labaran duniyan kenan aka saurara. Garin Baga da aka kai wa hari bayanai da suke fitowa daga wannan yankin sun tabbatar da cewa ko baya ga koran sojoji haɗin gwiwa da 'yan tada bakayan baya suka yi hawa kuma sun kwace makaman sojojin wakilinmu da ke yankin haruna dauda biyu sun tattauna da yusuf haranda aliyu akan abin da wurin yake ciki a halin yanzu wato kusan za a ce gari ya bace gaba ɗaya babu kowa kuma duk bayanan da muke samu shine a kamar waɗannan mahara yanzu su ne da ke karɓe da wannan gari na baga kuma doron baga gaba ɗaya don saboda bayan da muke samu shi ne sun shiga wannan gari sun fatattaki dukkanin mutanen gari kuma mutanen garin bazar sun fito ne tare da tsoron jami'ai tsoron duk suka kwararo suka shigo birnin maiduguri dukansu a baki daya. to akwai wani bayani daga hukumomi kuwa? Wala har yanzu shi ne kusan za a ce yan kwanaki na irin wannan hari da hakan kai gaskiya babu wani bayani da samu daga hukumomi da sai kawai bayani daga al'ummar da ke shigowa kamar yau din na ziyarci can a tashan baga inda waɗannan mutane ke shigowa to bayanan da suke samu shi ne a gaskiya waɗannan mahara sun shiga da ƙarfin su kuma sun karɓe wannan gari sun karɓe kuma wannan barikin soja kuma bayanan da suke gama da shi ne da yi mako guda ba aka kai kayan yaƙi da motocin yaƙi wannan sansani na rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaro da ake kira multi task force a zan task force suke wannan garin ba gasa dukkan alamu su waɗannan mahara sun karbi waɗannan kayan yaƙi sun kwace sun suna rike da shi yanzu haka da da muke samu shine waɗannan mahara su ne kirke da garin na baga da kuma barikin baki da har yanzu. To akwai adadin kashe-kashen da aka samu a wannan yankin ko kuwa? Wallahi har yanzu ba mu samu ba saboda abinda ba za ka iya samu ba yanzu shi ne ina har yanzu ba wanda zai iya shiga wannan gare su kan jami'an tsaro sun bar wannan wuri a su kansu mutanen gari sun bar wannan guri wanda kawai zai iya maka labarin sai wanda ya samu tsira musamman waɗanda suka tako a wannan na hira da su yau na sun tako da tun daga garin na bajatir sun san shigowa ne duguri da yake kilomita ashirin zuwa talatin na suka samu irin yan pick-up pick-up na sai suka taimaka musu suka san shigo da su bakin gari wasu kuma sun yi sole da wasu kuma sun hau kan babura ne to dai sun dai da suka shigo dai ba shigowa ba ne mai daɗi an halatta ne da gaske da bisa bayani da muke saboda da wajen waɗannan mutanen da suka tsinci kansu cikin wannan hali. To menene su al'ummar yankin suke yi dangane da taimaka ma sauran mutane? Yawa gaskiya ko lokacin da suka ce waɗannan mara sun shiga su a kamar yin ƙato da gora na wannan garin garin ba sun tsayin daga da farko suna cikin kiraran waɗannan mahara suna ƙoƙarin kare kansu da kuma garinsu. to suka ga cewa waɗannan mahara sun fi ƙarfinsu kuma ba za su samu wani taimako daga bangaren jami'an tsaro. Su ma suka ci eh, suka suka kowa kama gaban shi wato suka ake suka bar wannan gari gaba su Dan gaskiya da mahara sun shigo da yawan gaskiya sai su kuma ba su samu wani tallafi daga wajen jami'an tsaro ba suna tunanin za su samu wannan tallafi ne suna suna gari haka ba an kawo kayan yaƙi wanda za su yi tunkara waɗannan mahara. ta gaba ba su samu gaba ba shiga suka fice suka biyu mutane gaba daya suka baro garin gaba ki daya to ya zama na kenan cewar wa'innan makamai da aka kawo kwanakin baya su wa'innan 'yan kungiya ta boko haram sun samu mallakin wa'innan kayan yakin kenan wallah da bisa dukkan alamu haka ne a don saboda ko wannan ko ba shine karo na farko ba ake samun irin wannan matsala dan ko a garin gosa da har yanzu ke hannun yan boko haram wanda kusan wata hudu zuwa biyar kenan karɓan wannan gari kusan hakan ya faru saboda an kai musu wasu kan yaƙi a zuwa ba waɗanda ma suka shiga su kwashe waɗannan kayan fada kuma su karɓe da wannan gari wasu sun wannan ɗin ma idan ya tabbata haka ne haka wato wannan kayan yaƙi da hannun waɗannan mahala kenan saboda ai mun gani a hotunan bidiyo da suka tsire suna nuna jama'a cewa waɗannan kayan yaƙi da suka karɓe a hannun jami'an sojojin Najeriya kuma motocin sojojin Najeriya suka sun nuna a hotunan bidiyo a garin goza kenan idan ya tabbata hakan ne ka ko ya cewa an sake wanda ya abin da ya faru ne a garin goza to su jami'an tsaron me suke yi dan ganin cewar sun kame garin kuma har yanzu shine ba samu wani bayani daga wurin su ba gaskiya da daga har yanzu kansu da kansu suke kuma babu wani bayani da suka fitar na ba kasari sukan fitar da da ta wajen bada cibiyar da bayanai da ke babban birnin tarayya abuja wato wanda shi shugaban wayar da kan jama'a na wato da sama ke bai wa manema labarai ko kuma ita hukumar uh, kwatar rundunar 'yan sandan najeriya wanda ke ofishin wato a uh, jimarar chris na eh, uh, ne sukan bai wa manema labarai ba yanzu ba mu samu ko ɗaya daga cikin irin wannan gane ba sa mai wa manema labarai da abubuwa da ke faruwa a wannan kasa. to ya zama na cewar wannan abu wani kamar shiri ne da su jami'an tsaro da su wa'in 'yan kungiya ta Boko Haram wanda daga kawo abu sai kuma a ce sun zo su kwace barikin wannan bai zama kamar wani tsara wani abu ne aka yi ba? Ba za a iya cewa haka ba ran amma ko gaskiya abin na daure hankulan jama'a duk wani mutum da daga wannan yanki ko kuma ya fuskanci irin abubuwan da ke gaskiya wannan abin na daure ma jama'a. madala haruwan dauda kenan da yusuf haranda aliyu akan batun garin baga har yanzu dai akan batun baga din nima na zanta da sanata maina ma'ajilawan akan abin da suke fatan ganin gwamnatin tarayya ta yi domin kawo ƙarshen wannan lamari abin da muke nema a je a kwato wa'annan mutane a tumbuge su su fita daga nan mutane nan su koma garurrukansu ba gafa kilomita ɗari biyu da ishirin ne daga maiduguri kuma sai ka taka kilomita kamar arba'in cikin daji daji tukunna za ka fita muna son gwamnatin tarayya don soja muna maganar soja su kwato mu ɗin muna maganar gwamnatin tarayya ne muna son a turo sojoji su je su yi dislogin nasu mutanen mu su koma gidajensu da wuri-wuri kafin nan kuma take a ɗauka mataki waɗanda suke cikin dajin nan a yi mountain search parties su kara da mara har yanzu raka a shiga musamman ma waɗanda suna cikin yunwa da suna cikin kishin nan wanda ya rasa ransa kam ba magana waɗanda da ransu babu abinci babu abin sha da kuma wanda an ji shi ciwo ya kasa tafiya a cikin nan manta akwai mata akwai yara siska nawa ma yanzu nan ta fito bai wuce awa uku ba saboda haka ga mata ga yara kankana na wanda ba san inda iyayensu suke ba suna yawo a cikin daji ba iyaka to mu taimakon da muke so din kashi biyu ne musamman ma wayannan mata da gajiyayyu da wanda sun kasa da maza wanda ba za su iya tsofaffi da sauransu nan da suke cikin daji a taimaka a yi mountain search party a kakkira su a fitar kuma a basu. abin taimako musamman ma abinci da abin sha ko da cikin tafiyan ma a tattaro su a tattaro su waɗanda sun samu sun haye amma idan an tsaya sai ka fita tukunna za a yi wannan wannan wato ka cewa mutane shi ke na kuje mutu kanku kamar inda muke ake ta yi tukunna ana ganin gari ana cewa ga su na mutane sojoji su je ga inda suke ga inda suke kamfu ga su suna taruwa a jefa a jefa a jefa to ba a je an yi ba ba ma so kuma muna zaune na mutane mun yunwa da kishin ruwa da da tsayi da kashe su muna so a dau da mara a dau da mara kai taimako na agaji na yanzu yanzu kuma a daura da mara a je a kwato su daga hannun wayannan eh, firarun nan wanda ba su san darajar rai ba ba su san darajar komai ba a je a kwato su amma ana zaune sai an fito wannan ba gwamnati ba ne domin mutane sun riga sun sadakar da kansu ba su da makamai ba su da komai madalla ana tare da sashen hausa na amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni. To a cikin shirin farko na wannan shekara na labaran wasanni za ku ji cewa Valencia dai ta rufe bakin fankamar 'yan Real Madrid. Ta kawo karshen mamayar da Real Madrid take yi na ba wanda ya doke ta a kakar wasanni ta bana tun daga watan Satumban da ya gabata. Akwai alamar cewa Stephen Keshi watakila ya biyu babu babu aiki a Najeriya babu sha'ai Gini. ko ya gane za ta yi wasan cin kofin Nations Cup ba tare da wasu manyan taurarin ta ba? Alal hakika rashin su wa'annan manyan 'yan wasa ya ta da hankalin mafi yawa al'umman Ghana. jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ko a wannan shiri wanda kawai da na ce shine na farko na wannan sabon shekara na labaran wasanni kenan. to a daidai lokacin da kasashen afirka suke haramar shirin tasarwa electoral gini domin fara gasar cin kofin kalubalen na nahiyar afirka nan da kamar makonni biyu ghana za ta je wannan wasannin ba ta da wasu manyan kusoshin taurarin ta ba irin su michael ishin sulaiman da kevin prince boateng kowane daga cikin 'yan wasan nan an kore shi ne saboda wannan dalili kaga da dai an fitar da shi ne saboda abin da ya yi lokacin da aka je kwallon kafa ta duniya shekarar 2014 nan da muka baro sanda ya daki wani jami'in kwallo na ghana a can brazil din shi ma buwatin an fitar da shi daga masu bugawa ghana din ne saboda zagin da yawa tsohon kocin ghana din wato kosi afiya shi kuma ism an ce ya ya shirya domin a yi wasan da ghana ta shirya da, da portugal ne wasan ƙarshe na guru g kenan da suka yi a can birnin brazilia to shi na tuntuɓi wakilinmu na can ghana baba yakubu makeri in ji ta yaya ghana za ta iya yin rawar gani ba ta da wannan 'yan wasan ba Eto eh, a alal hakika rashin su wa'annan manyan 'yan wasa ya tada hankalin mafi yawan al'umman Ghana wadda yake suna ganin cewar rashin su wa'annan 'yan wasa saboda so da yawa idan an je irin wannan wasa wato 'yan Afirka gaba daya ka haɗu manyan sunaye daga eh, eh, wato wasannin ƙwallon kafa na duniya suka iya razana sauran wato ƙungiyoyin wasa. to dalili kenan da wasu suke ganin cewar wato gana a rashin wannan 'yan wasan zai iya ya addabi ghana to amma sai dai idan ka duba tarihin wato lokacin da ghana ta dawo kofuna duka za ga cewa mafi yawan lokaci akan ajiye manyan 'yan wasa ne ayi amfani da ƙananan 'yan wasa ko kuma masu tasowa kamar lokaci na ƙarshe da ghana ta ɗauki kofi shekarar 1983 wato akwai wasu manya-manyan 'yan wasa wadda yake an ga wato su ko kuma harkokin da suke yi a bai kwantar da hankalin manya aka dakatar da su aka je da su 'yan wasa kamar su george alasan opoke friye da su abai pele wannan wannan ne karo wannan ne karo na farko da ya fara fita a gasar cin kofin wato nahiyar Africa wallahi to wannan ne gane ta taka leda sosai ma ta dauko kofi ina ji a kwanan nan ma shekara alif shekarar da goma a lokacin da wato Michael asian bai je ba silimin Tari bai je ba wasu dai manyan 'yan wasa da basu je ba wato a wajen shi kadai ne babban dan wasa da kananan yara da suka fito daga wasan under 20 su ne wato suka taka leda suka buge duk manya-manyan kungiyoyin eh, eh, eh, wasa wato ciki har da Najeriya da kasar Cote d'Ivoire Ghana ta kai final sannan Ghana ta fita daga final shi sa wannan abu akwai dan fargaba amma ka duba tarihi za ka ga cewa kila wannan karo ne ma Ghana za ta yi abun a zuwa gani Baba kana jin mutanen Ghana sun aminta da wannan mataki da aka dauka na kada waɗannan eh, 'yan wasan su je duk da laifuffukan da suka yi a Brazil da sauransu. eh mutane mafi yawan mutane ne suka nuna cewa ko da yake sun yi rashin da'a ko kuma an tuhume su da rashin da'a to da dai a yi hakuri manya su yi hakuri su ba da su ba su daman su je su yi wasa to amma su kuma manyan suna ganin cewa idan aka bar wannan abu ya ci gaba ko kuma irin wannan halolin na yawa wato mutum ya yi abin da bai dace ba a ƙari kuma a ɗauke shi a saka shi wannan zai iya kawo ma rushewa ainihin 'yan wasan gabaki ɗaya wannan shine dalili amma alal hakika mutane da yawa sun nuna cewar da an je da su da ya fi. Tuwa gaida ko makeri. To akwai wasu rahotanni da ke nuna alamar cewa idan ba hankali aka yi ba tsohon kocin Najeriya Stephen Keshi zai biyu babu aikin da ya so ya nema a Najeriya baya da tabbas wanda ya nema a kuturar ginin ma ya zama kila wakala bayan da kasar ta ba da sanarwa cewa a yi ta tanar da sabon koci mai suna esteban beka tsohon kocin kasar ta gini andoni an kya sabunta kwanta ragin sani saboda an ce ya kita ita wannan kwanta ragi din wacce ya kamata ta kare ta ranar 31 ga watan disamba da muka baro abinda aka ce laifin da ya shi shine ya ke tafi portugal tare da 'yan wasa lokacin da suka yi wannan tafiyar ran 16 ga watan disamba to yanzu hatta shugaban hukumar kwallon kafar ita wannan ƙasa ta kurar gini dai wato andres jorge mbumio ya amince da a kuri shi wancan tsohon kocin andoni din nan to saboda abin da ya faru yanzu da ba da sunan sabon kocin da za a bai wannan mukamin shine ake cewa yanzu shi ke ci ba a san abin da yake ciki ba yana janjilin bo kenan gashi da yanzu bai samu tabbacin harkar da yake ciki ba a najeriya wacce ta yi gaba sannan kuma aikin da kowa ɗauka cewa zai samu na gini ɗin gashi bai samu ba ita dai fitolar gini duka duka yanzu makonni biyu suka rage mata ta shirya ɗaukar ɗawainiyar wasan na afirka wanda za a fara shi daga ran 17 ga watan janairun nan kuma za ta fara kwallo ne da kasar kwango ita dai kuturar gini a can asali ba ita ce kamata ta ɗauki wannan kwallon ba maroko ce ta ɗauka amma sai aka kawo kuturar gini bayan da maroko ɗin ta kawo wasu 'yan hujjoji nata na cewa a dage wasan saboda tana tsoron ta kamu da cutar ebola yana abin ka shiga cikin camp ko kuma dandali ko sansani na 'yan kwallon kafa na real madrid da ke spain a yanzu za ka ji wannan tsit bayan ɗan karin dukar da suka sha a hannun ƙungiyoyin da ba su saba dukansu ba ga murtala faruku na sanyina da abin da ya faru a filayen wasan kwallon turai a wannan ƙarshen makon da muka baro ƙungiyar kwallon kafa ta valencia da ke ƙasar spain ta kawo karshen mamayar da real madrid take yi na ba wanda ya doke ta a kakar wasanni ta bana a karawarsu ta gasar la liga ta makon nan valencia ta doke real madrid da ci biyu da ɗaya abinda ya karya lagon madrid din na wasanni har 22 ba a doke ta ba tun daga watan satumban da ya gabata zakarun na turai dai sun soma wasan ne da kuzari sa'ad da cristiano ronaldo ya buɗe raga ta hanyar bugun penalty a minti na goma sha hudu da soma wasan to sai dai dan wasan valencia antonio baragan ya farke cin jim kaɗan bayan dawowa hutun rabin lokaci yayin da kuma valencia din ta zura wata ƙwallo ta biyu a minti na 75 wanda kuma shine ya bata nasara kiris ya rage wa real madrid din saukowa daga saman teburin gasar ta la liga da wannan kashin da ta sha to amma ranta ya yi sanyi sa'ad da ita ma babbar abokiyar adawar ta wato barcelona ta sha na ta kashin a gidan real sociedad da ci ɗaya mai ban haushi wannan ya sa madrid din ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 39 wato har yanzu bambancin maki ɗaya kenan tsakaninta da barcelona da ke bin ta da maki 38 sosai dai atletico ma tana da maki 38 ne a matakin ta uku a tebur bayan da ta bi atletic har gida ta doke ta da ci hudu da ɗaya yayin da nasarar da valencia ta samu a kan real madrid ta ɗaga ta zuwa matakin ta hudu da maki 34 a can ingila kuma ba a buga wasannin gasar premier ba a ƙarshen makon nan to amma an fafata wasannin zagaye na uku na gasar cin kofin kalubalenka na fa na ingila din inda west brom ta lallasa gateshead da zunzurutun ci bakwai da nema sundalan ta doke leeds da ci ɗaya mai ban haushi arsenal ta doke hull city da ci biyu da nema chelsea ma ta doke watford da ci uku da nema manchester city ta yi galaba akan sheffield da ci biyu da ɗaya manchester united ta bi yeovil har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya stoke ta karbi bakuncin wrexham ta kuma lallasa ta da ci uku da ɗaya sai aston villa wacce ita ma ta sami nasara a kan blackpool da ci ɗaya mai ban haushi yayin da qpr ta sha kashi a cikin gidanta daga chef united da ci uku da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To gaishe ka Murtala to tunda muna maganar kasashen waje da yan kwallon su ya kamata mu ga muku cewa wani dan kwallo na Ingila da ke buga kungiyar kwallon kafa ta Newcastle da ake kiran shi Papi Cisse dan kasar Senegal ya ce wallahi hukumar kwallon kafa ta Ingila wato FA ta yi daidai da ta horar da shi saboda abin da ya ce yi wanda ba daidai ba. Shi wannan dan kwallon na kasar Senegal mai shekaru 29 da haihuwa ya matsa kirijiya da ba domin horon da aka so a yi masa da ya fi haka bayan da ya je da ki wani dan kwallon everton da ake kiran shi simons coleman a ranar da suka yi wasa wato jiya lahadi ma inda ita newcastle din ta shi sai din ta samu suka ci everton ci uku da biyu to amma sai ita hukumar kwallon kafa ta ingila ta dubi inda aka fito ta ce bari dai a hana shi buga kwallo a wasannin da za a yi da kungiyoyi guda uku na Burnley da Leicester da kuma Chelsea to shi wannan dan kwallon sisi wanda ya saka wa kungiyar tashi ci ci har guda biyar a cikin wasanni shida da ta yi ya zaka yana haramar ya bar ingila din zuwa can equatorial guinea domin ya je buga wa kasar shi senegal a gasar da za a yi na cin kofin afirka wanda za a fara kamar da muka ce daga 17 ga watan nan har zuwa ran 8 ga watan fabrairu To jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan Allah kai ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cin hanci da rashawa na addaba ƙasashe a sassan duniya daban-daban. Yanayinsa da illarsa kan iya bambanta To amma sakamakon duk babbar na ce, watan zagon ƙasa ga tsarin demokuraɗiyya da karya tattalin arziki da lalata ɓangaren shari'a da karkatar da dukiyar ƙasa da kuma ɓata makomar ƙasashe. Batur illan cin hanci da rashawa ga tarbiyya da kuma asarar da yake haddasarwa ba ko tantama a kai a yanzu. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a wani rubutaccen bayani, cin hanci da rashawa na haddasa rashin kwanciyar hankali babbar zanga-zanga da juyin juya hali wani zubin ma gwagwarmaya irin hakan kan kai ga sauye-sauyen demokuraɗiyya to amma a wasu lokutan kuma sukan haddasa gibi a shugabanci ko su janyo mulkin kama karya matsalolin da cin hanci da rashawa kan haddasa na iya janyo ƙungiyoyin 'yan tawaye ko 'yan ta'adda na iya rabewa da su don su sami da jama'a sannan kuma abin da akan iya samu ta hanyar almundahana waɗanda akasari akan ɓoye su ne a bankunoni ko kuma a manya-manyan kamfanonin ɓoye a yammacin turai da amurka na iya zama inda ake samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci da kuma ɗaukar nauyin haramtaccen gwamnatoci kuma wannan shi yasa amurka ke amfani da duk sukunin da take da shi wajen yaɗa manufofi na yaƙi da cin hanci da rashawa. Magance cin hanci mai rashawa abu ne mai wuya, to amma muna amfani da jerin matakai, kuma galibin lokuta muna haɗa kai ne da wasu ƙasashe da kuma cibiyoyin ƙasa da ƙasa don ƙarfafa gwiwa da kuma tantance ingancin matakan hana cin hanci da rashawa. A cewar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin tsaron farar hula da demokuraɗiyya da kuma 'yancin ɗan adam. Sarah Sewall wato muna kan ankarar da sauran ƙasashen duniya su ci gaba da alƙawulla da suka yi a matakin ƙasa da ƙasa na yaƙi da cin hanci da rashawa. Amurka na kuma aiwatar da dokar yaƙi da hanyoyin almundahana na ƙasashen waje, tana kuma ware dala miliyan 600 a kowace shekara don tayar da komaɗar ƙasashen waje wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Duk da haka, a cewar ƙaramar sakatariya, Seawall, babban abin da zai sa a yi nasara ko rashin nasara a yaƙin da ake yi don cin hanci da rashawa shine niyya a siyasance daga ɓangarorin gwamnatoci, niyyar amfani da ƙarfin doka kan duk wasu manya da sukan saba doka, koda ko wane ne su kuma koda wace jam'iyyar siyasa suke ciki. Mun sabunta gargaɗi ga ɓarayin gwamnatoci a faɗin duniya. Ba za mu lamunta da ci gaba da sace dukiyar al'ummominku ba, kuma al'ummar duniya ta himmatu ga hana ku, ko kuma ƙazamar dukiyarku mafaka, a cewar Kerry. Muna kira ga abokan hulɗanmu a gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ɓangarorin masu zaman kansu da su haɗa hannu da mu wajen yaƙar cin hanci da rashawa. Muna kuma kira ga ƙasashen da ke sauye-sauyen demokuraɗiyya da su ƙara azama wajen kafa gwamnatoci masu aiki ga jama'a da kuma mutunta doka. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To shi kuma ya kawo mu ga gaito wato Grace Alheri Abdu domin ta kawo mana labarai amma wannan karan fa a takaice. An fara tantance waɗanda za su taimaka wa alkali yanke hukunci a shari'a Zoka Tsanaev ɗan shekaru 21 nan da ake zargi da kai hari a ayarin gudun yaya da kanan wani. an fara zaben mutane sha biyu da za su taimaka wa alkali yanke hukuncin da kuma waɗansu shida da za su yi zaman jira yau yayin da tsanayef ɗin ya zauna tare da lauyansa a zaura masu taimaka wa alkali yanke hukuncin a wata kotu da ke birnin boston jihar massachusetts alkali george Otul ya ce yana yiwuwa mutane su san labarin harin bom ɗin da aka kai amma za su yanke hukunci ne kawai bisa ga shaidar da aka gabatar a kotun. ana tuhumar tsanayef da aikata laifuka talatin a mutuwar mutane uku da kuma raunata waɗansu ɗari biyu da sittin bayan da wani bom da suka haɗa cikin gida ya tarwatse a daidai wajen da ake gama tseren ranar goma sha biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha uku ana kuma iya yanke mashi hukuncin kisa idan aka same shi da wannan laifi. to madalla duka duka a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe kuma idan rabana ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na aliyu mustapha sokoto na tsaka mai wuya yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya ni gabatarwa da julie gresham da ta ba da umarni sai injiniya mu na wannan lokacin ni madugan shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai da you This program has come to you from the Voice of America, Washington.